الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu مسلمين إنا ميروكم الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara sabuwar sura wanda take ita ce suratul nisa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayyuhan أيها الناس rabbakum يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل بكم رقيب إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا نعم wannan sura mai albarka mai sura mai suna suratul nisa'i wato suran mata madaniyatun ta sauka a madina ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka wa ayatuha ayoyin wannan sura mai albarka ɗari ne da saba'in da shida daidai a jerin surori in ka ɗauko daga fatiha bakara ali imrana sai nisa'i ita ce ta hudu wannan sura dai an ba mata suna da suratun nisa'i suran mata idan ka duba babu wata sura da ake kiranta suratun rijali suran maza a sai dai suratun nisa'i suran mata yana daga cikin karramawa da ɗaukakawa da musulunci yayi wa mace kamar yadda na faɗa a kwana biyu zuwa uku da suka wuce ita mace da kafin zuwan musulunci ba a bakin komai take ba ba mai martabata ba mai girmamata ba mai ganinta da daraja ko mutunci kamar yadda na ce wani suna ta sharri ne tsantsa ga duniyan nan babu wani alheri tare da ita waɗansu kuma suna ganin ganinta shaidaniya ce makawai da babu ita babu rigima babu musiba babu bala'i a duniya waɗansu kuma suna ganin ta kawai abun jin daɗi ne kawai ba ta da wani amfanin da ya wuce haka waɗansu kuma suna mata kallon wato property ne haja ne kawai a kama a sayar ta ɗauka a tafi a yi ta dadon su ba su da wani abun nan to da musulunci ya zo ya ɗaukaka ta ya daraja ta ya ba ta mukami mai girman gaske ya ilmantar da ita ya ba ta izini za ta iya mallakan dukiya da kanta za ta iya tasarrufi cikin dukiyanta za ta iya kyauta da dukiyanta ba da izinin kowa ba sannan kuma musulunci ya ba ta gado sannan ya fifita ta a wajen lada idan ta fi namiji aikin alhairi amma duk da ɗaukakan nan da girmama ta da musulunci ya tana nan dai a ƙarƙashin namiji a duk inda take saboda wannan matsayin da musulunci ya bata ya ware sura musamman ya sanya mata suran mata domin mace su san lallai musulunci yana sane da su ya kuma yana su da daraja wannan sura mai albarka Allah Ubangiji ya buɗe ta ne da bismillahir rahmanir rahim wato ma'ana za mu karanta wannan suran da hukunce-hukuncen da ke cikinta muna masu tawassuli da sunan Allah mai rahama a nan duniya wanda rahamarsa ta game kowa da kowa komai da komai arrahimu wanda rahamarsa kuma ta taƙaita ga mumunai a gobe kiyama Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kira ne Allah ya yi a nan ga mutane ba ga mumunai ba dukkan mutane ya kira su da cewa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya, rai kwaya ɗaya shine annabi adam alaihi salam shine asalin dukkan mutane kaga da ayan ta ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga ba mumune kawai bane aka halitta daga annabi adam yasa aka kira dukkan mutane Allah yana kiran sai yake to ku ji tsoro na ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi adam sannan daga wannan ran kuma wa khalaqa minha zawjaha ya ciro matan wannan ran annabi adam kenan daga jikin shi annabi adam ɗin sannan Allah ya wato Allah ya halicci annabi adam alaihi salam ba uba ba uwa ƙasa ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗiba wato ƙasa wanda ake kiranta yumbu irin wanda ake tukwane da ita kuma kasar Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ɗauka ya ɗebi kowane nau'i iri na ƙasiri na ƙasa wata ƙasar ja wata ƙasar fara wata baƙa to haka Allah maɗaukakin sarki ya cakuɗa wannan ƙasan sai ya halicci annabi Adamu da ita da bayan halicci annabi adam sai allah maɗaukakin sarki ya saman ma adam abokiyar zama domin ni'imar aljanna da jin daɗin aljanna duk abinda zaka za ka cika abin nan dole kana buƙatan mai ɗebe maka kewa kana buƙatan mace sai allah maɗaukakin sarki sai ya cire haƙarƙarin hagu na annabi adam haƙarƙarin hagun ma wanda ke can sama gaba ɗaya wanda ya fi lankwashewa ita kawai ya zare guda ɗaya sai ya halicci hawa'u wato matan annabi adam sannan daga saduwan annabi adam inda hawa'u wa batta minhuma rijalan kafiran aka kukkugo da mazaje masu yawa wani sa'a da mata shi annabi adam bai da uba bai da uwa ita hawa'u aka cire ta daga namiji ba mace sannan haduwan annabi adam da hawa'u kuma aka same mu mu aka halicce mu da mani kenan to Allah madaukakin sarki ya sake jaddada tsoronsa ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wanda ya wannan aikin alladhi tasaaluna bihi wal arhama wanda idan kuka tashi roƙo ko magiya to da shi kuke yi wani don Allah ka bani kaza wani don girman darajan Allah ka daina mun abin da kake mu wani don girman zatin Allah ka yi kaza ka yi kaza ka daina kaza in za ka yi magiya za ka wallahi tallahi ban yi ba Allah ma ya sani to Allah ya ce wannan Allah da kuke kiran sunansa yayin rantsuwa yayin magiya yayin roƙo yayin da kake so ka karfafa mutum magana to ku ji tsoron wannan Allah haka nan wal arhama ku ji tsoron wato zumunci yanke zumunci yanda za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to ku ji tsoron sada rashin sada zumunci kamar haka inna na lallai shi fa Allah da ya umurce mu da mu tsorace shi ya umurce mu tsoraci daɗe zumunci da rashin sada zumunci shi wannan Allah fakana alaikum raqiba Allah ya kasance a gare ku mai lura da dukkan abin da kuke yi arraqib shine monitor wanda yake monitoring dukkan movement ɗinka wanda yake lura da la'akari da dukkan take-takenka da dukkan ayyukanka da dukkan maganganunka da shige da ficenka ana monitoring ɗanka Allah yana monitoring ka yanda idan ka shiga waje in akwai kyamara a makale dukkan abin da take ana kallon ka ta screen idan maka lura da kyamaran ma tana kallon ka to za ka ga kafi kowa natsuwa a wajen domin a ce a wannan ba matsala to ka iya sani duk inda ka shiga ko cikin sammai ko karkashin ƙasa ko cikin duhu ko haske ko ina ne duk abin da take Allah yana monitoring naka yana kallon yana lura da komai naka a wannan aya ta farkon nan Allah ya mata shimfiɗa sai da ya fara da cewa ku ji tsoron Allah ya maimaita jin tsoron Allah guda biyu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama wato Allah ya roƙe mu ne mu ji tsoronsa matuƙa game da waɗannan hukunce-hukuncen da za mu shiga sai da ya fara ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ga waɗansu hukunce-hukunce da dokoki masu nauyi ɗaya bayan ɗaya zan riƙa lissafo su kowanne daga cikinsu yana buƙatan tsoron Allah akwai mu'amala da marayu akwai mu'amala da dukiyar maraya akwai rabon gado akwai mu'amala ta zamantakewan aure akwai mu'amala ta rikon amana akwai mu'amala ta kasuwanci akwai mu'amala ɓangaren jihadi da yaƙi akwai mu'amaloli daban-daban daban-daban har ƙarshen wannan sura shi yasa kafin Allah ya fara fa'a mana waɗannan mu'amalolin sai da yace don Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsorona ku ji tsorona game da waɗannan dokokin da za ku ji kowanne yana buƙatan tsoron Allah a ciki na farko Allah ce wa atul yatama amwalakum bi ma'ana ku ji tsoron Allah ku ba wa marayu dukiyansu idan wani ya mutu ya bar maka maraya ya ɗauko dukiyansa aka damka maka dukiyan maraya aka ce wani e eh, ga wani Allah Ubangiji ya masa rasuwa ya bar yaro karami ko yarinya karama ko kuma yara ƙanana ga dukiyar kai ne makusancinsa an damka maka amanan dukiyansu to Allah ce ku ji tsoron Allah matuƙa matuƙa lokacin da marayan nan ya girma ya zamanto baligi ya zamanto ya kai namiji wanda zai iya sarrafa dukiyansa da kansa Allah ce ku miƙa masa kayansa idan mace ce Allah ce ku miƙa musu kayansa. idan rabon gado aka zo yi kai ne mai rabawa to kowa ya ji tsoron Allah a bawa maraya rabon da Allah ya ba shi. amma sai da ya fara ce ku ji tsoron Allah farko din nan yayi shimfiɗa da jin tsoron Allah domin irin waɗannan mu'amalolin nan ne zalunci ke shiga nan ne azzalimai ke wata yawa? nan ne alƙalai azzalimai suke wata yawa? nan ne ‘yan uwa marasa tausayi suke wata yawa? saboda an ga mai gadon ƙarami yaro a ji tsoron Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce idan kuka tashi ba su haƙƙinsu na gadon wala ta tabaddalul khabitha tayyib kada ku canja ku ɗauki nasu masu kyau kuma ku ba su naku mummuna misali maraya ne aka rasu aka bar masa mota jib da marsandi da nau'ukan motoci da ya girma ka tashi bashi motocin shi sai ka ɗauko wata hondanta ka ɗauko wani bitin ka ɗauko wata lada ce masa da motar da mahaifinka ya mutu ya bari wanda suka rididdige kai kuma hei ka musanya ka karɓi nashi masu kyau masu lafiya ka karɓi nashi masu tsadan sai ka ɗauko naka marasa tsadan sai ka yi exchanging ka ba bashi naka marasa kyau marasa tsadan da suka rididdige ka ɗauki nashi ka makale ka rike ce wancan ne aka bar maka to Allah ce wala ta tabaddalu kada ku yi wannan canji ku canja musu mai kyau su ku riƙe ku bashi mara kyau naku kada ku yi haka ko kuma manya-manyan motoci ne masu tsada aka bar mai sai ka tashi ka sai da su ka sayo ƙanana masu ƙaramin kuɗi ka ajiye musu a madadin su din ne kai kai amfani da ragowar kudin waɗancan na uku Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada a mutu a bar maka dukiyan maraya kai ma kana da taka dukiyar sai ka hada da taka da tashi in duka ka cinye Allah ya ce yin haka mu'amalantan maraya a wannan halin Allah ce to innahu kana uban kabiran Allah ya ce halaka ce mai girma zunubi ne mai girma bala'i ne mai girma yin hakan inji Allah kada ka kuskura ka je ma Allah gobe kiyama tare da mu wannan mummunan mu'amala ga maraya wane ne maraya malamai suka ce maraya shine mutumin da mahaifinsa ya mutu yana karami bai balaga ba shine maraya amma mutumin da mahaifiya ta mutu baba shi ta rasu dabar shi yana karami wannan ba maraya ba ne domin ba baba shi ba ne take ɗaukan ɗawainiyar cinsa da shansa da suturansa da lafiyansa da kulawa da shi da abincin shi ba uwa ba ce uba ne so idan uba ya mutu ya bar ɗa tamkar me mai bashi abinci mai kula da shi mai masa sutura mai ɗaukan ɗawainiyansa ya biya masa kuɗin makaranta ya masa komai ya rasu daga ranar abun ya yanke to wannan ana ce mai maraya wane ya shiga maraici amma don uwa ta mutu ba a kiran yaran marayu a'a sai dai kawai mu yadda muka saba a cewa ne kawai ai marainiya ce karama tun tana jaririya mahaifiyarta ta mutu ba maraya ba a mahangan shari'ar musulunci a dabbobi kuwa uwar ce idan ta mutu ake cewa 'ya'yan marayu uwar opposite kenan na namiji domin rago idan ya yi barbaran tinkiya ta yi ciki ya yi gaba abun shi ya barta da jidali ba zai sake ba za cinkiyar ba za ta sake ganin ragon ba maybe ma suna kiwo ne ragon ya fito daga garkin waɗansu ya zo ya yi barbaranta haka nan ma karya in tana yawo wani ya yi barbaranta ta yi ciki shi kenan ya yi gaba ta yi gaba kawai a dabbobi za ka samu uwar ce take ɗaukan ɗawainiya kulawa da ƴaƴanta da abincinsu da kaumaninsu hatta tsuntsaye to saboda haka wannan shine maraya da zaran ya balaga ya girma ya fita daga maraici ko da baban yana da rai ciyar da kai ba wajibi ba ne a kansa ciyar da ƴaƴa yana zamanto wajibi ne tilas ne akan iyaye kafin ƴaƴa su girma su balaga amma duk wata ciyarwa da uba yake wa ƴaƴansa bayan sun balaga wannan ihsani ne da kyautatawa amma bai zama to wajibi akan uba ba saboda ka balaga zaka iya tafiya ka nema saboda haka kar mutum ya zo maka wani kato to gingirin gim ya tsaya gabanka ce salamu alaikum alaikum salam wani ka ka daga kai ka kalli tsawonsa wallahi tallahi yalla bai alhaji akaramakallah inda kake gani na wallahi ni maraya ne sai ka daga kai faka kalle wai a maraya ya zo maka yanzu wanda ko da baban yana da rai ci da wannan har yanzu har yanzu baba yana ci da kai da yana nan din ma to wannan duk uzurin kai maraya ne ba zai ka fita kawai fasiru fil ardi ku je ku yawo a doron ƙasa wabta gomin fadlillahi kowa ya je ya nemi falalan Allah ina fata an gane ko to Allah maɗaukacin sarki ya ka waɗannan saboda raunin su ba wuya an cuce su shine Allah yace mu ji tsoron Allah wajen musu mu'amala na'am وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا مدوككين سركي ونن آية تأكم يا سوكد إتني أبسا ولدليلي abinda ke faruwa idan wani ya rasu ya bar wa mutum ya rasu ya bar mace da dukiya mai yawa aka ba ma wani yarinyar nan amanan kulawa da ita da dukiyarka a matsayinta na mai na marainiya to yayin da ta girma ta balaga sai ya nemi aurenta saboda kar dukiyan nan da ta mallaka ya fita hannun shi tun da shi aka bar wa dukiyan ga su miliyoyi ne ga motoci ga gidaje to idan ta girma ta girma yana ganin idan ya baka dukiyanta ya sallame ta wani ya je ya aure ta to wancan ne zai benefitin wancan ne zai amfanu da ne da ɗimbin dukiyan nan nata na motoci da kuɗaɗe da gidaje da kadarori to shi kuma ganin cewa shi ya rike ta ya san sirrin dukiyanta da yawan dukiyan idan ta girma sai ya nemi aurenta wani bai son ta ɗin zai aure ta a hakan ne babban manufarsa kar dukiyar nan ta fita hannunsa shine kun san ai a aure manzo Allah sassale ce tun kahul mar'atu li arba'in ko ana auren mace don abubuwa hudu kowa da irin manufar da take sa ya auri mace wani manzo Allah sassale kan auri mace don kyauta kawai ba ruwan shi za ta yi sallah za ta zauna a gida za ta masa ɗa'a za ta masa biyayya za ta yi menene ba ruwan shi da wannan tunda tana da kyau shi kyan nan kawai yake bi manufarsa kenan ko da zai zo gida ina wance ta fita matukan dai tana nan a matan shi din manufar kyau din duk wannan bai dame shi ba tashi ki sallah ko kada ki sallah bai dame shi ba kyan nan kawai Yanzu Allah wani yace wani yana aure don bin kyau haka ma macin ma ita ma wata tana auren vice versa duk abin da aka faɗa namiji to is applicable on women ana iya auna shi akan matan su ma wani yakan auri mace don girman gidan da ta fito ai babban gida ne shi dai a rika dan attachin din shi ana ɗan manna shi da gidan ana dan manna shi a gidan yar wani mai martaba ne ya yayu mu a ce haba ai wani ai kai tsaye yake shiga gidan ai kai tsaye ai yana auren yar gidan ai manufar shi kenan in an tashi faɗan wannan babban gidan a raɓa shi kawai ko za ta mai biyayya ko ba za ta masa ba ko za ta yi sallah ko ba za ta yi ba ko za ta kula da addini ba wannan ba ne a gaban shi kawai a rika manna shi da manya-manyan gida a yi sirikin <laughs> a yi ministan ai kai tsaye yake shiga gidan ambassador ai kai tsaye yake shiga gidan head excellence kana ganin security na tare shi kai ɗan yake shi ai ɗan gida yake ɗan gida sai kaga yana ɗan wani haka shi kuma ya rike salula biyu a wannan hannun biyu a wannan hannun yana taka ɗaiɗai zai shiga gidan gwamnati ba a tare kaga ana ta gaishe shi an shi nan manufa ina fata ta yi sati ma bai ganta ba bai san inda take ba ba ruwan shi har ta je dubai bai sani ba wani yakan auri mace don dukiyanta to ne manufan irin waɗannan masu rike marayu shi dai dukiyan nan kawai ya wuni yana jujjuyawa a akan gado kawai matan shi tana cefa ne tana biyan gidanta ne ba ruwan shi da biyan gidan haya ba ruwan shi da yo cefa ne ba ruwan shi duk lokacin da ya fita zai ɗauki motan da yake so duk iyalin shi tana da su ya wuni a tirisita yana jujjuya da remote a hannun shi ina fata an gane ko ya bude wancan cane ya bude wancan ya bude wannan ya bude wannan ba inda za shi ya ga kawai an yi girki an ajiye masa manufan wani manzo Allah ce na hudun wani yana zaben mai addini to yace in ka zaɓi mai addini ka kyakkyawan zaɓi domin waɗancan abubuwa duk ran da wani abu ya girgiza aure ma zai girgiza randa kyau naka ya fita ina fata an gane ko aka yi hatsari Allah rufa asiri aka yi wani dinki daga nan ya ya bi nan ya dan daga leben nan zare ya bi nan ta warke a haka daga da mutum ya kale ta ce kaina baba ina son ina da shawara baba zai je gun baba abun bai mun bane to zai canja ina fata an gane in kyau kenan ina fata an gane ko ta haihu ta canza irin masu ragwaje wannan da ta yi wannan ina ta tsufa mun wai ta tsufa shi ya girme ta ba ka san namiji bai taba auren mace eh, sa'a shi ba da aka samu akwai tazaran wani shekara ashirin tsakanin shi da yarinyar da zai aura wani goma sha wani goma shi yasa aka ce namiji dan uwanta ya tsaya mata shine wali saboda ka fita experience da wayo da shekaru in kana son ta ka zo ka nemi wali ku kafsa duk dabaran ka zai gane domin shi ma haka din yake ina fata an gane ko ta idan dukiyan ran da dukiyan fa babu matsala ne ko ta ce to kai wane yanzu saboda girman Allah don kawai ina da ina ce fa ne kai ko biredi ba za ka kawo ba ko biredi eh ko biredi ko wata kai ma ka biya na wannan haya ne ni wannan ko ana zuga ta ne a waje wai ana zuga ta kawai an ce kafure to sai kaga ana neman a ɓata a ɓaɓe wai yanzu na lura ba kya ƙauna ta ba kya so na menene menene da makamantansu shi ta ya ci kudin kawai to za a ɓata in ta ce to in dai haka ne ni ma wallahi na riƙe kayana to za a ɓaɓe ba zai lastin ba auren wallahi kai ma sai ka biya na haya ni na auro ka ai kai ka auro ni to garin biyan na hayan nan fa za a yi arkafu ina fata an gane shi kuma wancan babban gida ran da aka ji an danɗe su efcc <laughs> eh ana can efcc haka ga yana zillewa ya tawara min alƙaumi min su ima bushira bihi yana lallabawa yana kuya da yana daga kai yana abun nan da ya ji an damke mai gidan ko sarkin nasa yana can EFCC sai ya yi kokari ya nuna kawai ba shi ba ne edis associating kanshi ya raba kanshi da wannan wajen a ce da ai sarkin wani ne yana efcc zai ce waye kani na ne koya na ne ta haka za ka tar amma addini fa shine za a dawwama to wannan din wanda nake so in danganta shi da wannan cikin waɗancan shine mai auren mace don me don dukiyanta to waɗannan ne sai su ki bai son ta ɗin marainiya ce bai son ta amma sai ya tilasta kanshi zai aure ta manufar kar dukiyanta ya fita daga hannun shi ko da ba zai mata adalci da ƙauna da mu'amala irin na mace da miji ba shi dai ya aure ta ne zai iya abandonin inta ya ajiye ta can fanko bai ba ta hakkinta na kwanciya na zamantakewa na aure dama ta ɗin shi mai dukiyar sannan mutuna kuma shi ya riƙe ta ta sadakin ma ya ce kawai a ya mance da sadaki ya aure ta without sadaki ko kuma ya bata wani abu ko ya ɗebo daga dukiyan kuma ya biya ta sadakin kuma nata ne jika to Allah ya ce idan har kuka lura Allah tufil fil kama, ba za ku iya yin adalci ga marainiya idan kuka aure ta ba ba za ku ba ta haƙƙinta na aure riko na fi sabilillahi to ku fita hanyar ku je can fanki huma tsaba lakum minan nisa'i ku je ku auro wanda ranku ke so zuciyanku ke so don waɗannan ba kwa son su dukiyan ne kuke so to Allah yace fanki huma tsaba lakum ku je ku auro abinda ya muku daɗi abunda kuka natsu da su ku je ku auro abunda kuke so minan nisa'i na mata daga masna bibbiyu wa thulatha har zuwa uku uku wa ruba'a har hudu ku je ku aura musulunci a wannan umarni ya fara da polygamy bibbiyu Allah ya ce bai ce ku auri mace ɗaya biyu uku hudu ba sai ya fara da biyu uku hudu sai ya kawo wahidatan din last last din ɗayan ta ƙarshen ita saboda waɗansu lalura ne da matsaloli da za su taso aka ce to ka kawo ta ita a ƙarshe ɗayan amma ya fara da dobul ne ya kamata in za ka aure a ji wannan ta ta tare wannan satin wata juma'a mai zuwa da dogun don a nuna maka musulunci addini ne na ne polygamy ta'addud ba a so ka zauna da mace ɗaya sai dai illa lura to Allah ya ce ka auri biyu har uku har hudu to ɗayan fa ya Allah Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu in kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci idan kuka auri mata sama da ɗaya ba ba za ku iya adalci tsakaninsu ba to Allah ce fawahidatan ka sauƙaƙa wa kanka kawai ka zauna da ɗaya aw ma malakat aymanukum ko kuma ka zauna da ɗaya ko kuma ka zauna da baiwa ka da baiwa in mutum yana da bayi mata wanda ya mai da su sadaka sai ka zauna da ita wancan ɗaya sauran kuma ga sunan guda bakwai dukkansu bayi ne sadaka ka mai da su sadaka to dama ba a rabo daidai tsakanin baiwa da mace mai yanci ba dole bane ka yi rabo daidai tsakaninsu amma idan ka kawo mai yanci ɗaya ka karo ta mai yanci biyu to dole komai zaka ka musu ikon daidaito dole ya waje ba a kanka ya hau kanka Allah ya ce zalika adina wannan shi ya fi maka sauƙi Allah ta'ulu wanda zai hana ka ba za ka yi zalunci ka sa kanka a problem gobe kiyama ba ina fata an gane ko to anan kun ga idan muka yi on the line muka ja layi ƙarƙashin wannan aya kalman fanki ma tsaba tsaba ku aure abun da ya muku daɗi da kuke so waɗanda kuka gamsu da su kun ga ayan tana emphasizing akan soyayya sai an samu soyayya ka auri wanda kake son ta kuma take son ka kun fahimci juna ta fahimce ka da kyau ka fahimce ta kamar yadda a wata aya Allah can cikin suratu abin ah, ina jin rum ne ko suratu abin nan an kabul Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan mawaddatan sai on the line wannan mawaddatan ya sanya Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah <coughs> wanda in kai la'arkari da su zaka san lalle Allah ya cancanta ka bautata masa daga cikin ayoyin an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku matayenku daga jikinku daga wani bangaren jikinku ya bantaro ya halitta muku matan wato ana rifarin zuwa ga asalin halittan annabi adam yace litaskunu ilaiha domin ku rika samun natsuwa idan kuka gansu ka samun natsuwa idan ka aure ta sannan waje ala bainakum mawaddatan ya sanya menene soyayya a tsakaninku wa rahama da tausayin juna inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ce wannan ayoyi ne ga basu tunani kaga shi ma can Allah ya la'akari da menene soyayya shine ma tsabadin shine ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fankihul waluda alwaduda din shine wajala bainakum mawaddatan fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah manzo Allah sallallahu ce ku auri mata da kuke so suke son ku masu haihuwa masu haihuwa domin ina son ku yi alfahari a gobe kiyama da yawan a ce al'ummar muhammadu su suka fi dukkan sauran annabawa yawa annabi yana so yace ina son ku yi alfahari da haka ka ba da gudunmawa wajen sa ni wannan alfahari ina fata an gane ko to kaga anan idan ana son aure ya daɗe ya yi lastin ya daɗe to a bar yaya su fahimci juna a samu soyayya a tsakani auren tilas baya sa aure ya ya dade ba ka ga mace ba a ce kawai na aure maka wance kawai ba baya abin nan kai kai kawai wai an gama kunne fa ya kun shi ma yaushe yaushe kafi ina magana kana yaushe kakwai wannan rashin kunya wai kawai zai ka dan shawaran shi duk to ita ma ka samu wanda take so shi ma ya so ta manzo Allah sallallahu wani hadisi yace duk wanda zai auri mace in istaba'a an yanzura ilaiha falyaf'al duk wanda zai auri mace in yana da hali ya kalle ta yanda take so sai sa shari'a ta yadda mace ta bude waɗansu ɓangarori na jikinta mutu ya kalla kamar daga nan da gashin kanta daga wuya zuwa sama ta kalli gashin kanta ka kalli fuskanta kuma a kalli hannayenta daga nan zuwa nan ka ga. Eh, kaurin hannun siriri ne ya yi ke ya an cika ne da nama ka kalla sannan a kalli kafa daga nan zuwa ƙasa an yadda waɗannan wurare kuma ga mai neman aure kawai tsakani da Allah aka yi wa izini ina fata an gane ko manzo Allah sassana ce idan ka kalli abin da yake birge ka a jikinta zalika adna menene zalika adna an yi yuqdama ku manzo Allah ce wannan zai sa auren ku ya dade domin duk lokacin da ka kalli abinda ya sa ka aure tan ka kalla kullu sai ka ji kana son ta kana ƙara son ta Jabir dan Abdullahi ya auri mace ya sake manzo Allah ya ce ya ce kai na rabu da ita ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya ce duk wanda zai auri mace ya kalle ta da kyau jabir ce da ya nemi wata yarinya a madina zai aure ta sai da ya bari za su ɗiban ruwa irin 'yan matan nan an yi guru sai ya riƙa ɗan bin a cikin gonakin dabino yana kwanto yana kwanto in ya zo jikin dabino hey ya laɓe haka bishiyan dabino ya laɓe. sai su wuce ya gudu hey ya laɓe. Ya ce ya kalle ta tsaf yadda take yace tun da ya aure ta a bisa shawarar manzon Allah nan bai saba sake ta ba bai sake ta ba bai taba tunanin wani abu zai hada su ba ina fata an gane ku saboda mace in ka je hira wajenta ba za ta fito maka a natural abin nan ɗinta halittanta ba no za ka ɗaukan keke ka sa ta yi fenti ka ga tana sheƙi ka haba fara kenan fara kenan fara kenan duk wanda zai je hira gara yanzu lokacin waya gobe zan zo da karfe kaza kafin ka je din ta shirya amma da da ba waya in ka zo ka kira yaro ka bashi shi je ka ce ana sallama da wanci zaka ga ayi minti goma kafin a fito ba za ta taba fito maka a yanda take ba ta sa gazal ta sa fankeke ta sa mene ta sa mene ta fito gashi nan da dare ne sai ran da aka zo aka tare aka wanke da sabulu me nike gani a nan sai kai ta mamaki to shi yasa kallon kaga a yanda take din yana da kyau to ina fata an gane ko to a samu soyayya duk da cewa mace duk yanda take son mutum iyaye suna da haƙƙi in ta yayi moshi su kalli addinin shi da mutuncin shi kuma nan kuma duk yanda kike son shi ko kai kake son yarinya in uba yayi la'akari ba waɗannan abubuwan ka yi haƙuri in sun ce ba sa su karka ja da su sannan akwai waɗansu kuma wanda za ka ɗauko an san tarihin gidan maybe suna da wani irin ciwo suna da wani irin ɗabi'a da makamantansu haka wanda bai da kyau bawu ya ɗaɗa su kamu idan uba ya ce ka bari kawai ka bari wani sa'i iyaye idan 'ya'ya suka zo suka ce ina son wance baba yake ban so to sai da ya damu karmakallahu wani shawara za a bani tana da addini billahi tana sallah tana ne tana mai ta ma haddace qur'an naji baba ya ce san san kawai to shi iyaye wani sa'i sun girma da iyaye yarinya maybe sun yi wasan kasa sun san su tun suna yara sun san sirrinsu da matsalansu da menene bai fata ya haɗa dangantaka da su kuma uba shi ba sai ya exposing maka wannan ba ba sai iyaye sun buɗe maka wannan gaba ɗaya ka gane ba saboda in ya buɗe ya faɗa maka hakikaninsu to ya yi destroying in family su gaba ɗaya maybe abun ya yaɗu ba mai auren su so idan wani sa iyaye suka ce ban son ka da wani ƴar wance kawai ka haƙura shi akwai abin da ya hango ai sai abokantaka da uban sai wasan ƙasa ya san gidan yadda yake ya san uwar yadda take wataƙila shi ne mayara ta wannan ɗin ya je ta haɗe har aka ori uwar wannan yarinyar shi ya san gidan da kyau ya san matsalansu ya san in and out ɗinsu to nisa iyaye saboda ku da girma da riƙe amana na abokantaka ba sa son su fasa wa ƴaƴansu kwai su nuna musu illan da ke tare da gidan ko mai gidan ko matan gidan iyaye jottaku da menene suna ba sa iya wannan sai dai su ce maka wani fansu to kai kuma karka ja yanzu ‘ya'yan da suke suna son in uba ya rike yana ja yana ja shi fa kawai uba ya sake to duk irin waɗannan a rika la'akari da su ina fata an gane ko amma auren tilas ɗin nan na ba gaira ba dalili ba wani uzuri karɓaɓɓe bai da kyau la'an musulunci ya la'akari da soyayya na ayoyi da hadisai duka su yi la'akari da a samu soyayya da fatan Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka sannan kuma har ila yau duk wanda aka gan shi da mace ɗaya kawai ba ba adili ba ne shi ma ba haka ba ne karkacewa ne mace ɗaya na san shi da ita tuntun a ah, ina ai ba adili ba ne ba ka ji an ce fa in khiftum Allah ta adilu fa wahidatan shi ma ba haka ba ne shi ma ba haka bane domin aure akwai inda yake zamantun wajibi ga mutum idan ya ji tsoron fada cikin alfasha yana da iko yin aure akwai inda aure yake sunna shi da auren da rashin auren ma duk bai sa ya fada cikin hatsari sai a yi shi a sunnance a kwadaitar don a yi koyi da sunnan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ko yayi ko bai yi ba ba ba zai fara cikin matsala ko alfasha ba sai dai yi tabarruki kawai ya yi producing al'umman da annabi ya ce zai alfahari da yawan su ya bada wannan contribution ɗin sai dai don ya yi kawai don ya samu ƴaƴan da za su masa addu'a salihai bayan sun mutu bayan ya mutu ya rika samun tun jariya ina fata an gani ba duk bane wanda yake da mace ɗaya za a ce ba adili bane kaza kaza a'a ina fata an gane idan ma ba adilin bane to ai ya bi umurnin Allah ne sace in ba za ka yadar ka zauna da to ai umurnin ya bi don me yasa Allah zai bashi ya kai din ka sauƙaƙa kanka kai ka zo kana matsa masa ina fata an gane ko to duk irin wannan sai da Allah fa ya kawo tsoron Allah a farkon aya mu je وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى نعم الله madaukakin sarki ya ce, Ku ɗin idan kuka zo auren, ku masu auren matan, idan kuka zo auren su din wa atun nisa hinna ku ba wa matan sadakin su kai tsaye nihlatan a matsayin wato kyauta khalisa tsantsan kyauta ku danka musu sadakin su cas a hannunsu su ne ake bawa sadakin idan aka ba ma iyaye suka ba su wato ko ku ku ba su ko kuma ku ba ma iyayen iyayen su su ba su a takaice duk dai wanda ya karbi sadakin Allah yana so ya fada hannun ita matan da za a aura ga sadakin wani da za ki aura gashi ina fata an gane ko a ba su mihlatan kyauta hand to nasu ne halal in su ne fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan su matan a bisara in kansu suka ce sun ɗan rage muku wani abu daga cikin sadakin wani eh kai na ji baba ya zabga maka sadaki dubu saba'in dubu hamsin wani a ai sai da ya gani sai da ya bani na gani sai ta zagaya sai ta ce cikin dubu hamsin inda ta ce wane ga talatin na ɗauki ashirin kawai ina fata an gane ko ita ce on her on bisa ra'in kanta ta ga lalle bari ta yi ma masoyinta sauki sai ta ma rage to Allah ya ce ka karɓi ragin nan fakuluhu ku je ku ci wani abu mai daɗi da shi karka sha saba da shi ko solution ko burkutu wato dalilin da Allah ya ce fakuluhu hani'an mari'an ku ci shi cikin sauƙi da jin daɗi wato kyauta ce ta fito daga zuciyar masoyiya zuwa ga masoyinta ya kamata a daraja a yi valuin wannan kyautan kar a ci abu kaskantacce da shi a ci abu mai me mai daraja ka takan madaba can kun san wajen ka je ka sai waɗansu kaji ka sai wani abu ka haɗa ɗan wani abu ka ci cikin natsuwa da kwanciyar hankali ina fata an gane tunda right ɗinta ne sadaki haƙƙinta ne kuma ya zo hannunta kuma ta yi tasarrufi ta ce ta rage maka su ake damɓawa wani sa'i abin da ke faruwa idan iyaye suka karɓi sadakin mace sai su ciki ta su je su sayi katifa da shi ko su sai wani gado lamba wani irin gado da da ake yin shi wani mai rumfa lamba ko ka ga sun sayi gado da shi sun sayi katon buta na mai gida ta san akwai butar roba shi ne nata kai kuma na karfe wani mai dan kyalli irin na shayin nan sai a ce wai ne nata sadakinta ne fa amma kuma wai butan ba ta taba shi na mai gida ne ita sai na roba ko kuma gadon ran da wani ya tada kura ya dake ta ya dake ta ya kore ta ce ya kwace gadon da katifan me ba a yi to kaga sadakinta nan ya tafi hikimar da ta sa ake so a ba mace sadakinta da hannunta ana ba ta tana damka sai ta je ta bayar a rika investing mata ana jujjuya mata ana mata kasuwanci ana mata kasuwanci ran da aure bai yi daɗi ba idan ta dawo gidansu back to sender ina fata an gane ko to tana da abin da za ta iya ɗan dogaro da shi tana ɗan jujjuya ba za ta zaman toma iyayenta kuma wani liability da kaya ba kasa waɗansu iyayen su ce alhamdulillah mun huta wance ta ta abin yanzu zamu kuma Eh, za mu eh, karkata zuwa ga ƙananan nan mu fafata mu ji waɗansu in suka aurar da waɗansu su ga wani nauyi ya ne ya rage yanzu yi su ba da himma wajen kulawa da waɗannan ƙanana to yanzu ta je ta dawo musu kuma to he ya zamanto abin nan da da ake jujjuya mata za ta iya yi wa kanta sutura gurgudo ta sai kayan bukatunta gurgudo kafin Allah ta mata wani miji nan gaba in wancan in sakinta ya yi ko kuma mutuwa ya yi. tana da abin da za ta ɗan dogara da shi tana jujjuyawa hikiman kenan amma an ɗauka an narka shi kan cikin katifa an narka shi a ledan ɗaki eh, shekara ɗaya ya hukuje ya dagargaje ta dawo zero ina fata an gane ko to wannan shine hikima matan ake bawa duk auren da aka yi shi ba sadaki babu wannan auren la nikaha illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adli babu aure dole sai da wali da shaidu guda biyu masu adalci da kuma sadaki to su ake bawa ina fata an gane ko aya ta gaba Allah ce mun gama da ɓangaren mata abinda eh, eh, bangaren aure eh, abinda nake so ɗazu'un ƙara game da takun saƙan da ake samu tsakanin iyaye da yaya wajen cewa ina son wanke tana so na baba ya hana ni shi mijin kenan ko kuma ina son wani yana so na baba ya hana ni ita macen kenan a rika complaining yawanci za ka ga matasa suna zuwa nan ko kuma yan mata da suke so su aure malam me ya dace ko tuzam ko ya ne to yawanci za ka ga nakan cewa maza matasa wani e eh, lokacin da kake neman wance din nan kana istikhara sai ce e ina istikhara malam me ma'anan istikhara e in alheri ne auren Allah ya tabbatar da shi in ba alheri ba Allah ya raba shi to na ce Allah ya gaya maka hanyar da zai raba ɗin in ba alherin ba sai ce a na ce to tun da ka ga mahaifiyarka ta ja ta kafe ba ta so ko mahaifinka ya ja ya kafe duk wanda kake takama shine kake bugun kirji mai tsaya maka auren ya ce ya fi baya so me yasa tunaninka ba zai koma cewa wata wataƙila fa istikharan da nake kenan wataƙila abinda fa Allah ya zaɓa mun kenan tun da na ci in ba alheri ba Allah ya juyar da abu ya juyar da ni gaba ni shi ai Allah ba mala'ika zai turo ba ya ce auren nan ba alheri ba ne a gare ka amma zai sa babanka ya hana ai ba za a maka wahayi ba to abin da ya dace mutum in dai har ka ba wa Allah zaɓi ka daɗe kana halloli, kana nafilfilo ya Allah in wannan abin da na sa a gaba alkhairi ne a gare ni ga rayuwata da addini na da ƙarshen al'amarina, cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri Allah ka tabbatar mun da shi ka sanya mun natsuwa da gamsuwa in kuma ba alheri bane wannan abun ga addini na da rayuwata da ƙarshen al'amarina, cikin gaggawa ko cikin jinkiri Allah ka juyar da ni haka ga bari wannan abun shi ma abun ka juyar da shi haka ga bari na ka zaɓa mun alkhairi duk inda yake ka kaddara mun ya Allah ko ba haka ba ake yi to amma sai kaga abun in ya kiyuwa ko mutun ya nace malam ya za mu bullo ma wannan abu ya za ina kaza bai bullo ba sai kaga kana gaba da wani sai mutum ya natsu ya ci ah to ai da na ce in ba alheri bane Allah ya hana shi ya juyar da shi me yasa mutum ba zai rifarin tunanin shi zuwa ga istikharan da yi ba dama in Allah zai juyar da shi ko kai da kake so yarinyar ka ji ta fita ba ka son ta ai ta cewa ka fito kana zillewa ko itan ta ce ta fasa ko mahaifinka wani influential person wanda yake da tasiri da matsayi a auren ya ce yaƙi ita ma ta ɓangaren ta a ce yaƙi to ai wataƙila ba alherin ba ne shi yasa Allah ya turowa ne zamanto tarnaki ga abun sai ka natsu ka ce to alhamdulillahi Allah za a mafi alheri wannan wataƙila shine sakamakon istikhara na kawai ka huta ina fata an gane ko Allah ubangiya mana muwafa sai Allah madaukakin sarki yace wabtalu wala a sufaha amwalaku to yanzu kai auren har ka haihu amma ka haifi yaro wani irin dan dolo dolo haka mara wayo mara wayo mara hikima mara basira hmm? da ya girma ya aure sai ka bashi dukiya ko kuma maraya da ya girma sai ka bashi dukiya to idan kana da yaro da ya girma ya balaga yanzu kana so ka bashi dukiyan da zai yi jari wa kansa ya riƙe gidan shi da kanshi shi kenan ya samu freedom Allah ce idan dole dole ne karka ka bashi dukiya ka ba shi dubu ɗari biyu ko biyar ce ya yi kasuwanci kafin wata biyu ya ce babu su sun ɓace ya ne wani ne na ba damun da shi ba kaza kaza kaza kaza ka ba shi dubu ɗari uku shiru ya dawo ya shagon ba komai ne eh wallahi ai kame kame dai kaje to wannan lallai bai iya bai da basira bai da kwakwalwan kasuwanci to irin wannan in ji Allah ya ce karka tun kuɗa masa dukiyarka kace ka bashi allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda ku ne Allah ya sanya ku masu tsayuwa akan dawainiyan su abinda za a yi warzuquhum fiha kawai ka rike dukiyan kawai baba zan yi aure na ne sadaki ina kaza an tattana ka bashi baba manja ya kare galan nawa biyu muke so ka rika saya kana tura masa ne yanzu ba zai iya kasuwanci ba ba zai iya jujjuya kuɗin ba warzuquhum fiha ku rika ba su na kashewa kawai waksuhum ku rika musu sutura baba sutura ta ta kare da na iyali na to je ka ka sayo atamfa biyu ka tura ka sayo masa jallabiya ina fata an gane wa qulu lahum qawlan ma'rufan kuma ku rika faɗa masa magana mai kyau ga dalili da yasa gashi gashi gashi kai ka rike dukiyar da zama to kai ne mai menene mai bashi kawai duk cefane da kula da gidan da menene in ka tura masa duka zai narke kuma a long last ya da kanka kuma to wannan shine abin da ya saukaka a nan da izinin Allah subhanahu in Allah ya raya mu gobe za mu ji process hanyar da ake bi a mayar wa maraya dukiyansa da da ka rike tun yana yaro idan ya girma ya balaga da fata Allah madaukakin sarki mana albarka ya sa mu dace ya sa mu tsoraci Allah a cikin dukkan dokokinsa da ya umurce mu tsorace shi a cikin su innahu waliyu zalika alqadiru alai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah